wanda shine yammacin sha takwas kenan ga watan Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1441 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan Mai shekarar miladiya ta da 2020 a ci gaba da tattaunawa mu karkashin matashi mafarki wannan shine fitowa ta goma sha hudu kuma ta ƙarshe a wannan jerin giya insha Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah ubangiji ya sa mana albarka a ciki Ah, muna ta tattaunawa akan al'amar mafarki kuma mun kawo kusan karshe-karshen abin da muke fatan mu tattauna a wannan ainihin wato a lokaci idan masu bibiya ba su manta ba a darasin da ya shuɗe na goma sha uku kenan mun fara kawo misalai na fasarar mafarkai waɗanda aka ruwaito daga limamin fasar mafarki wato muhammad ibn sirin rahmatullahi alaihi ci gaba da kawo wannan misali shine a watan an ba shi labari har ila yau cewa ko kuma aka aiko masa abin nan wato marwan dan hakam ya turo masa da labarin cewa na yi mafarkin na hau kan mambari sai na yi fitsari har sau biyar a kan mambarin sai ya ce mashi aka kai insulin suke cewa to idan ka ya gasgata to za ka haifi 'ya'ya har guda biyar dukansu kuma za su yi shugabanci ga ramjin da ya ɗauka a nan shine mumbari shugabanci shugaba ne ke hau mumbari sannan kuma fitar fitsari dama a cikin mafarki eh, mutum ya mafarkin ya ga yana fitsari ba ya mafarkin fitsari ya fita a jikin shi magana bambanci ya mafarkin ya ga yana fitsari yana nuni alama zuwa ga jima'i ko haihuwa ah, a shi'u da shi'u yuzkar kafin mu kai da nisa har ila yau wani ya taɓa tambayin Ibn sirina yake cewa yana mafarkin yana yin fitsari na ainihin a gindin bishiyar zaitun kuma man zaitun zaitun ne ke fita daga fitsarinsa sai ce to ka bincika kana zaune da wata mace wadda muharrama ka ce ba ka sani ba da aka je aka bincika ko sai aka taran matar da ya aura a shi mahaifiyarsa ce an kamo shi yana yaro karami a matsayin fursuna daga wata ƙasa da aka yi jihadi aka taho da shi ƙasar musulmai daga baya kuma aka kawo mahaifiyar ba san juna ba aure ya haɗa su shine Eh, aka nuna masa mafarki dan mafarki yana zuwa dan ya maka tambihi akan wani kuskure dan ka gyara to to da haka <coughs> zubar fitsari na nuni zuwa ga haihuwa to yi su biyar ya'ya biyar kenan kuma haka ya faru ga ainihin eh, abin nan eh, marwanu yana da ya'ya wanda suka yi haɗifanci irin walidu da sulaimanu da hishamu da yazidu dukansu waɗannan halifofi ne to wannan kenan haka <clears throat> wata mata ta mashi wani mutum ya mashi ya bashi labari shi sirri sirin yake cewa ya mafarkin wata mata cewa ya nemi aurenta in anni khatabtu ra'atan ya nemi auren wata mata ya yace fara'aituha fil ni sai ganta a mafarki ta kasance mashi sauda qasira baka gajera kaga agun wanda bai san fasara ba sai dauka mummunan abu ne watakila da dai sai ya ce mushi shi ibn sirin yake cewa na mutumi baki da kaga tayi to dukiya ne amma sawaduha famaluha wa amma qasaruha wannan gadartaka fa umruha ba za ta ba ne a duniya haka kuma ya faru ya auri wannan mata ya tarta da arziki bayan kankanin lokaci kuma ta mutu zaka ganin gajeriyar mace a mafarki da sunan kana neman ta ko wanda ka nema yana nuni zuwa ga karancin tsawon rayuwarta ne to kaga anan akwai ramzi guda biyu sawadul mar'a da kuma alqasr wato eh, baƙin eh, fatatta da kuma gajerantaka ibnu sirin ya amfani da lafazin sawad a lugha asalin shi a Na haka ce sawadu fulani da ma'ana malu fulani sai ya ɗauki wannan ramzi ya yi ƙiyasi da shi sannan ramzi na biyu kuma gajartaka da gajerantaka kwanakin rayuwa ainihin kiyasi da shi haka ibnu asakir da dimashki ya ruwaito a cikin tarihu madinati dimashka cewa abdullahi dan muslim ya ce na kasance ina zama a majalisar ibnu sirin daga baya sai na daina zama a majalisar sana kuma ina zama da wasu yan ibabiyya wato wasu yan bid'a haka yace sai ne mafarki sai na ga kamar gani ni da wasu mutane muna ɗaukan anna'ashi wato makara ta janazar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gari ya waye sai na tafi gun ibnu sirina sai na bashi labari ibnu sirina sai ya ce mini to ka kasance ne kana zama da wasu mutane waɗanda za su rufe hasken sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga nan akwai ramzi guda biyu jana'iza wadda take alamta karewar abu da kuma cikin mutanen da ya gansu suna ɗaukan jana'iza dama idan an ɗauke ta za a je ne a rufe ta sai mashi fassara da waɗannan ramzi guda biyu wato ramzin jana'izan manzan Allah sallallahu wato kokarin su na rufe sa da kuma ɗaukan jana'iza zuwa dan a rufe ta haka wani ya ba ibnu sirina labari yake cewa yayi mafarki ya ga ainihin wato yana ya mafarki ya gan shi yana ainihin wato yin asuwaki, duk sanda ya aswakin sai ga jini a jikin asuwakin sai ya ce mai shekaru tsoron Allah kai mutum ne wanda kake annani ne yaɗa gulma ka daina yaɗa gulma eh yace ka daina yaɗa gulma yaɗa gulma shine alama Allah yana maka wa'azi ne ka bar yaɗa gulma wanda zai mafarki ya ga kamar yana yin aswaki ko yana cin buroshi buroshin yana ta jini yace ce duk sanda ya sa asokin abaka sai ya fitar da shi sai ya gaji ne sai yake cewa to ka daina ƙarya da yada nemanci sai ja mishi aya wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib da kissar ainihin annabi yusufa da yan uwansa kenan Allah ubangiji ya sa ah, mu dace to haka ah, har ila ibn sirin ya sake aka sake bashi labarin wani mafarki wato na wani mutum wanda ya kasance ya ce ya gan shi ya ga kamar a jikin ƙwaurinsa gashi ya fito da yawa gashi ya fito da yawa a jikin ƙwaurinsa sannan kuma bayan gashi da ya fito a jikin ƙwaurinsa da yawa sannan an kulle shi a waje sai ce to wannan mutumin ga alama bashi ne zai masa yawa kuma zai mutu a kulle a gidan yari kuma sai mutum ya ce to ai kai na gani a mafarkin sai ibn sirina ya istirzayi kuma haka ya faru da shi ya mutu ana banshi shi bashi na eh, dirhami dubu arba'in eh, kuma ya mutu ne a cikin gidan yari Allah ubangiji ya gafarta masa to haka kuma ila yau ibn sirina aka sake bashi labarin wani mutum yake cewa na yi mafarkin na ga crown taj wato kambu a kaina na zinariya sai eh, sai sai sai ibn sirin ke cewa to ka ji tsoron Allah babanka yana can wata ƙasa inda ba garin su ba kuma ya makance yana buƙatar ka je gare shi ka je ka taimaka mishi eh, yana buƙatar ka je wurin shi ne ka je ka taimaka mishi yana zuwa ko garin sai tarar da haka kaga ya amfani da guda abu guda uku anan ramzi na ar-ra'as da ramzi na at-taj da ramzi na az-zahab sai sai sai ya dauki wasu ishtiqaqi na lugha farra'as yadullu ala ri'asa wa ra'isul insan huwa abuhu baban shi kenan wa taj yadullu ala libasul ajam tufan waɗanda ba larabawa ba wa ardun ajam ardu ghurbatin lil arab ne ne da ba garin su ba wa zahab lafazin azhab sai amfani da shi akan zahabul basari tafiyar idansa sai ibn sirin sai ya hada waɗannan abubuwa sai aka samu wannan fassara mai mamaki dama Allah ya bashi baiwa ta fassarar mafarkai waɗanda ana mamakin su ba ɗan ƙanƙani ba ana mamakin su ba ɗan ƙanƙani ba alal misali wani mutum ya ce ya yi mafarki ya ga wata mata cikin mutanen gidansu tana rike da wani kofi a jikin ƙirjinta a jikin nonuwanta in ta ɗauka za ta kai baki sai ta ji fitsari ya matse ta sai ta aje ta tafi da gudu ta tafi gun fitsari da ta dawo sai kuma ta sake ɗauka haka ta tana jin fitsari da ya je ga abin sai ce ta ku ji tsoron Allah a cikin gidanku akwai wata yarinya budurwa saliha wacce take son ta yi aure kun ki mata aure ku je ku mata aure kafin ta lalace ya ce ai ku kware haka ne ana zuwa ku aka ga haka haka ya ce wa da wani ibn sirin aka ba shi labari cewa wani mutum ya yi mafarkin cewa na ganni na kutarci ka ji fa wannan kai yanzu kana jin hankalinka ya tashi ko sai ce kai wani mutum ne da kasance ana maka sharri da wani abu mummuna wanda ba ka yi anta rajulun tuqabbahu bi amrin anta bari'un minhu sai ce sadaqata ya ce yace kai gaskiya Allah ya bashi karfin eh, basira da karfin tunani wajen riskan mafarkai ire-iren waɗannan waɗanda ba kowa ke iya riskarsu ba to a ah, ah, ah, abu na ƙarshe da nake so na bayyana anan bayan waɗannan ɗan misalai da muka buga shine cewa bafarki an ce kamar camfi ne in aka fassara tana tana uku kamar yadda ibn wardi yake cewa wahaya ala janahi ta'irin idza awwaltaha hallat bi bushra aw adha tana zama kamar fukafukin wato tsuntsu ne da zaran ka fassara ta za ta faru da abu da mai kyau din ko mummuna kamar yadda Yusuf yake cewa qudiyal amru ladhi fihi tastafkiya an riga an gama to dan haka ne daga nan kullum malamai suke tambiyi akan cewa dole ne a fassara mafarki zuwa ga abu mafi kyau matukar iyawa ba tare da ta'assufi ba tare da karkatar da ma'anar ba idan ko ba za a iya fassara ta kyawun fassara ba to ai shiru da baki shi yafi dacewa shi yafi kirdadan abin da yake shine daidai a nan ne zarkani ma yake cewa sunnatul ru'uya idan kana fiha ma yukrahu alla tu'abbar sunnar mafarki shine idan a cikin mafarkin akwai abin da ake kyama to kada a fassara shi yafi wallahu ta'ala a'lam to da haka yana da kyau mu sani cewa kamar yadda yake faɗa a cikin sharhin ibnu rudd yake cewa a sani wa'alam anna ru'ya in ulimat wa fuhimat min awwaliha ila akhiriha fata'awiluha hasanun sahalun kasancewa mafarki idan aka gane shi aka fahimce shi tun daga farkon al'amarinsa to fassara shi na da sauki wa in ulima ba'daha wa fuhima idan ko wani sashe ne kare aka fahimta ba a gane sauran ba to anan ashkala wa ashkalal ba'd sauran ya rikice fa yu'abbaru fa yu'abbiru ma alima kai abinda ka gane ko fa yu'abbaru ma ulima abinda aka gane sai a fassara iyanan wa yufhasu anil baqi ba'dan fa ba'dan sauran kuma sai ayi bincike akan shi kadan kadan fa in sarat ab'adan mafhumatan fa zalika in suka zama sashi sashen sauran sassan an fahimce su an gane su to babu laifi sai a fassara su wa in lam tufham kulluha nuzira fil munasabati min ajza'iha idan ba a gane ba sai a kalli abin da zai samu munasaba ya dace da juna a cikin sassanta fa in kana laha munasiba munasaba usudilla bi tilkal munasaba min ba'dha li ba'd idan akwai abin da ya dace sai ai amfani da shi wajen gane ma'anar sauran wa yudaqqaqu an-nazaru fi istinbat ta'wilha sannan a zurfafa tunani wajen kokarin gano fassarar ta Ya ce wa in kanat ru'uya gharibatan nadiratan lam taqa mithluha fala yatajasar idan ku aka samu wani mafarki wanda yake mai ban mamaki wanda ba a taɓa samun irinsa ba to kada mutum ya gaggawa kada ya girin shi, kada ya shiga abin da dukunkune kada ya ganganci kada ya alkafara wala yubadir ila tadira kada ya gaggawa fasara ta bal ya tawaqqafu fiha hatta ake aqibatuha zai tsaya har a gane mai mafarki yake nufi wata mata ta taɓa mafarki take cewa ta ganta ta shigo cikin sahu cikin masallaci ta tsallaka sahu uku na mutane ta tsaya a kusa da liman sai wani mai gaggawa fasara ya ce mata ai za ki zama jagora ne a cikin mutanenki sai ta ga abin ya mata wani bambara kwai to ita mace ta yaya za ta samu jagoranci a cikin mutanenta kuma mutanenta ba irin waɗanda mata ke musu jagoranci ba kaga magana da muke a kan lura da al'adu da yanayi sannan ita kuma ba sarauniya ba ce ba ta da dangantakan sarauta da ta samu wani wanda ya iya fassara fiye da wancan sai ce mata to ki gaggawa ki shirya tafiya lahira kwana hudu ya rage miki ki mutu wannan sahun da kina haurawa kowane sahu ɗaya a matsayin kwana ɗaya ne liman ɗin nan wato liman gawa kenan haka ku ya faru matar nan ta ta ci gaba da biyan basussuka da wasici kwana hudun nan ba su wuce ba ta rasu su daka idan mafarki ya zo wanda baka san kan shi ba baka iya shi ba ba burgewa ne ka je ka fassara abin da baka san fassara shi ba ka je na farko tukunna ka saba wa Allah yi ƙarya yi ƙarya ilimi ka shiga abin da ba ruwanka sannan ko mu gane fa fassara nan ba fa dole bace ba dole a ƙarshe a ƙarshe ɗan uwa masu albarka idan mutum yana so ya zama ƙwararre gogagge akan al'amarin fassarar mafarki babu shakka dole ne ya haddace usul nan da aka ambata masu inganci ya zama ya iya alƙur'ani iyawa mai kyau ba wai mujarradin haddace lafazinsa ko sanin fassararsa ba a iya iskin batsi da iya shiga da fita da irin sanin sirrorin da ke cikin ayoyi na alƙur'ani da abin da ke cikin wato surori na surori na maganganu da haka dole ne mutum ya san tun daga ya iya tilawar ya iya haddar ya saba da alkur'ani ya san gardinsa ya san ma'anar eh, ayoyinsa ya san fiqhun da ke ciki ya san asbabun nuzuli ya san nasu sai ya kware sosai a ilimin sanin alkur'ani kwarewa mai ban mamaki ba wai gama garin kwarewa ba sannan haka a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya kware ƙwarewa ta ya kai ya kawo wajen sanin ma'ana da istinbadin hadisai da riwayoyinsu da duk abin da ke da alaka da su sannan kuma ya zama ya kware game da harshen larabci da sanin sirrorinsa waƙoƙin larabawa da sanin ma'anoninsu da zamanansu da tarihinsu sannan al'ummar da yake ciki ta ma ya zama ya kware wajen sanin al'amuran rayuwarta da tarihinta da irin waɗannan mutane ne yake ciki sannan ya kware wajen sanin ilimi na halayyar ɗan adam psychology na ɗan adam ya kware kuma wajen iya saurare da fahimtar mutane da gane waɗanne iri ne su alimamu shafi aka ce da zaran kayi magana ɗaya biyu yana iya gane garin da ka fito ina daga ina kake ina za ka je kai wani irin mutum ne mai fushi ne ko mai haƙuri mai hankali ne ko sakarai mai wayo ne ko maras wayo nan da nan imamu shafi Allah ya bashi wannan firasa sannan baya ga duk wannan kuma sai Allah ya ba mutum gam da katar wato dace da daidai me ke sa samu gam da katar tsoron Allah da taƙawa da ƙanƙan da kai da tawali'u ga Allah da addu'a da neman falalarka a wurin Allah da kuma guje ma girman kai da riya da guje ma san a sani da san a ce ka'iya, da guje ma kuma san girma da san mulki da guje wa ƙarya da guje wa ta'alumi abinda baka sani baka ce ka sani dole sai ka tsarkake zuciyarka ka zama mai tumin kirki ka zama mai imani ka zama mai nagarta ba wai don waɗannan abubuwan ba don abin da ya sa Allah ya ce a nagartar shi za ka yi idan Allah ya so sai maka tukuici da wani fatahi da wani buɗi da wani ainihin wato abu wanda bai wasu ba kalli shekul islam ibn taimiya irin baiwar ilimin da Allah ya masa da irin maɗuɗin ilimin da Allah ya masa malamai masu tarihi suna ba da labarin cewa ƙawa da tawalu'u da ƙanƙan da kai da tsayuwa akan addini shi mashi wannan fatahin ba wai tsaba ragen ya fi kowa basira ba ne a buɗi ne Allah yake wa malamai in ka bi tarihin malamai haka zaka gani sai imamul bukhari Sai ibnu hajarin su al zahabi su ibnu kasirin su al-imamu malamai a kusan kowane zamani za ka samu malamai waɗanda suke da wata baiwa ta musamman to in ka bi tarihin za ka ga kuma suna da kulawa da addini da lazumtan wato wajibobi da farillai da mustahabbai da abubuwan da Allah ya ɗaura musu da gujewa san rai da san zuciya da san girma da san a sani da san a ce sun iya da san a yi da su duk sai sun guje ma waɗannan don ka guje ma waɗannan abubuwa sai Allah ya baka wani girma na musamman wanda bai ba sauran mutane ba a kamar da na ambata insha Allah a wannan shine kaset na ƙarshe a cikin wajen ya kasusuwan nan amma in Allah ya so ina ina tattara wasu qawaid wanda za su kai akalla guda 40 a kashi na biyu na wannan tattaunawa zan yi magana insha Allah akan ƙa'idojin fassarar mafarki mun ta ambatan ka'idoji-ka'idoji. amma kuma bamu faɗe su dalla dalla mu ce ƙa'ida ta ɗaya ita ce kaza ƙa'ida ta biyu ita ce kaza ba insha Allah a wani lokaci zan samu yanayi da zan sake bayyana waɗannan Allah ya bani dama ya kuma bani rayuwa wadda zata ta bada dama ya haka nan Allah ya samu dace ina so na ambata mana wasu daga cikin tuwasan bayanai littattafan da za ka iya amfani da su wajen fahimta da karatu da nemo bayanai akan abin da ke da alaka da farki din nan baya ga littafai ama da ka samu a cikin littafan sunna kitabu ta'bir ru'ya a cikin sahih bukhari da sauran kutubu sitta da makamantansu da abin da ka samu a cikin littafan tarihi da littafan ainihin sira ta magabata da littafan tafsiri da sauran ummatu na kutubu tura ka samu bayanai daban-daban a wurare mabambanta to akwai kuma littafan da aka keɓance su musamman don su tattauna wannan mas'ala su ne nake so na faɗin mana sunayensu saboda su shiga cikin wannan recording ga waɗanda suke ɗalibai yan uwa za su iya neman su su samu ƙarin fa'ida akwai littafin alqawaidul husna fi ta'rir ru'a na malam Muhammad Abdullahi As-Sadhan sunan shi kenan alqawaidul husna fi ta'rir ru'a akwai littafin ar-ru'ya alamun gharibun wa ta'birun ajibun na ibnu maqsad al-abdali sai kuma littafin albadrul munir um, littafin albadrul munir fi kawai da ta'abir uh, wallafar ashahabul adir wanda shine malam ahmad ibn abdurrahman al-maqdisi al babban malami mutumin kasar dinnan uh, kasar uh, sham wanda ya rasu shekara ta ɗari shida da casa'in da bakwai littafi ne muhimmi kwarai a wannan babi sannan akwai ta'arirun ru'a wal ahlam fi dawil kitabi was sunnah akwai littafin su mashhur wanda na ambata a baya shine al-muqaddimatil mumahidat as-salafiyyat fi tafsir ru'a wal manamat wanda malam mashhur Hassan Ali Salman da shi da malam Umar Ibrahim Abu Abdurrahman suka haɗu suka rubuta littafi ne qayyim jiddan jiddan a wannan babi sai kuma littafin shahararren malam al-Imam Ibn Qutaybah ad rahmatullahi alaihi ta'birur ru'a wanda an buga shi tun wajejen 2009 da wani taƙiƙi sai kuma alfiya da muka yi ta hakaito wasu maganganu daga cikin ta alfiya ta ibn al wadda ake ce mata al-alfiya alwardiya fi ta'rir ru'a ta al abu hafs umar ibn muzaffar ibn alwardi malami ne mutumin ƙasar sham ya rasu a ƙasar halab shekara ta ɗari da 749 Allah ubangiji ya gafarta mashi mai littafin tarihu ibn alwardi to wannan sa daga cikin masadiru waɗanda nan nan kusa na iya gano su waɗanda za a iya za a iya itimadi da su wajen sanin ilimi da ƙa'idoji na fassara mafarki ina son tuna mana a ƙarshe kafin na rufe cewa mafarki dai eh, don aka aka kawo wanda ake fassarawa yana zama ne ko dai yana tuna maka wata ni'ima da Allah ya maka ka gode wa Allah ko yana tsoratar da kai akan wani sabo da kake ka bar yin sabon ko ana maka tambihi akan wani abu da zai faru nan gaba ko ya faru nan gaba kusa kamar tambihi akan adiya mamaci Eh, abin nan ɗinsa a biya masa bashi ko a raba gadon sa ko a yi masa istighfari kuma ko kuma yana nuna maka dilala ce akan wani abu wanda zai faru a rayuwarka mai kyau don kai kokari kai addu'a ka samu Allah ya tabbatar maka ko mummuna wanda zaka nemi ka guje masa sannan akwai ta ƙa'ida da malamai suke cewa mafarki wanda mutum zai akan mummuna abu yana da ajala yana da gaggawa faruwa amma wanda za ka yi akan wani kyakkyawan abu yana da ajal yana dadewa zai baka dama ka shirya masa don ka same shi yan uwa masu albarka karatu ya karatu ko in ce zance yayi zance mun tattauna mai tsayi na asali na ce ba zan wuce wato darasi guda biyar ko shida ba masha Allah cikin hikimarsa har mun yi guda goma sha hudu wanda kowanne yana da akalla rabin awa kamar awi bakwai kenan Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya samu mu dace abinda na faɗa wanda yake daidai ya dace da gaskiya ya dace da abin da yake shine a ilimi ba wayona bane ba iyayana bane karantawa na yi da abin da malamai suka samu akan hanya ina fata Allah subhanahu ta'ala ya bani ladan da yake ba waɗanda suka kokarin sanar da ƴan uwansu abu na alkhairi ko kuma waɗanda kuke ta bibiya ina fata Allah ubangiji ya ba ku ladan masu sauraron ilimi Allah kuma ya bani ni da ku dama na mu aikata abin da yake cikin alkhairi abin da ya faru na kurakurai wa ma aksaraha ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bani ikon gyara su ko kuma ku ku gyara mu sannan Allah kuma ya gafarta mini na ga baki daya da ni da ku duka Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cikin tawagar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wanda annabi zai cece mu zuwa gidan tsira sannan kuma ina so na faɗa a taƙaice cewa kamar yadda na ambata tun a farko ni ba malami ba ne wanda nake masanin fassara mafarki ko kuma consultant wanda nake zaune ina fassara a'a dalilin yin waɗannan bayanan shine yawaitar tambayoyi waɗanda mutane suke ta yi da kuma samun matsaloli game da mafarki da kuma wasu ma suna tunanin kamar babu wannan karatun a cikin sunna ne ko babu shi a cikin addinin musulunci ne ya aka yi bokaye ne kawai da 'yan tsubbu da 'yan damfara da 'yan yaudara da masu littattafai irin na hausa ɗin nan su suke cin kasuwa abin kawai me yasa ba a cika jin batu ɗin a gun malamai ba sai na ga ba dan ni malami ba ne ba dan ni na iya ba amma dai dan alal akalli ina da wani abu da zan iya cewa to bari na yi wa kaina da sauran mutane tambihi akan wannan da fatan mun samu dan wani abu da zai haskaka mana dan kankani wanda zai samu akan hanya ba mu zama a cikin duhu gabaki ɗaya ba ubangiji Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gama lafiya ga masu neman ƙare-ƙaren bayanai kuma su neman waɗannan kasusuwa za su iya ziyartar wuraren da muke aje kasusuwan mu kamar a com za su samu waɗannan kasusuwa ga baki ɗayansu ko kuma a ma'ajiya ta wato a telegram ta audio channel ɗinmu na DSSN full audio za a iya samun su a nan ma ko kuma ta hanyar whatsapp ta hanyar wato a tuntuɓe mu a nambobin da muke harkar whatsapp da su waɗanda ga su kamar haka akwai nambar malam sadiq wanda muke ce mashi sadiq mai dish hafizahullahu wa ra'ahu wanda ɗaya daga cikin manyan adinin ɗinmu ne masu kula da tukulluma ta bayanai ga lambar shi ita ce 08032 7488 wanda ita ce lambarsa wadda za a iya samun shi ta hanyar whatsapp ko buga waya sai kuma ni mai magana wanda sunana kamar na ambata tun farko kabiru abubakar wanda ake ce ma asgar sunana kenan ina amfani da lambar whatsapp kamar haka 08120166844 sai kuma asalin lamba ta wadda nake amfani da ta wajen buga waya da karba da kuma telegram ita ce 6 da fata Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ubangiji ya saka mana alkhairi Allah ya raba mu da bala'o'in da muke fama da su wannan annoba ta corona ubangiji Allah ka yaye mu al'ummar duniya ita musamman musulmai musamman mu nan Najeriya da sauran al'ummomi mu Allah ka sa mu cika da imani waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara suka yi rasuwa ko za su rasu a cikin wannan yanayi ubangiji Allah ka ba su mutuwa da darajar shahada Allah ka sa mu cika da imani ah, malamanmu muna fata muna addu'a Allah ubangiji ya gafarta musu da su da iyayenmu da suka gabata da sauransu musamman malamanmu irin su malam Albani Zaria wanda ya kafa wannan makaranta mu, Allah ya saka mishi alkhairi dukkanin sauran mu da suka gabata da ƴan uwa da abokan arziki da ɗalibai da malamai da sauran mamatan musulmai muna addu'a muna cewa rabbi firli wali liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace anan nake cewa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله